وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو الهميس رمضان ga watan Ramadan hijira na da shekara 1428 daidai da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga kan aya ta ishirin ta suratul baqara Allah ya ce fi duniya wal akhira fi duniya wal akhira wa yas'alunaka 'anil yatama قل اصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم wannan aya ita ma tana cikin tambayoyi waɗanda sahabbai suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi wa manzon allah tambaya game da hukuncin riƙon marayu matsala ce ta tsananta gare su in ji abdullahi dan abbas hadisin yana sahihu sunan abidawo hadisi na 2871 da sunanin nasa'i abdullahi dan abbas ya ba da labarin sababin saukan wannan aya sahabbai sun taho ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa tambaya game da mas'ala ta riƙon marayu Allah maɗaukaki ya saukar da ayoyi da dama akan hukuncin marayu ya saukar da wasu ayoyi a suratul an'am wasu a suratul isra' wasu a suratun nisa waɗannan ayoyi da aka saukar sun yi bayani game da rikon maraya al'amarin maraya sai ya tsananta ga sahabban manzon Allah farko Allah maɗaukaki ya saukar da ayoyi goma a ayoyi guda uku waɗanda suka yi bayanin matsaloli guda goma na suratul an'am waɗannan ayoyi waɗanda wasu malamai suke kiransu ten commandment na musulunci saboda sun taho a farkon littafin attaura wato kamar yadda Allah ya saukar da su a cikin ƙur'ani kuma an ba mu ahalul kitabi waɗannan ayoyin waɗannan ayoyi sun girgiza sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da dokoki masu ƙarfi guda goma a cikinsu. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا hukunci نبيها وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا ما ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون hukunci na shida fa wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda na bakwai لا نكلف نفسا إلا وسعها وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وإذا قلتم فعدلوا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون حكمتي نكرشه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون waɗannan dokoki guda goma Allah maɗaukaki ya saukar da su a lokaci guda ga annabi Muhammad su ne ka'ab yake cewa ten commandments of Islam yanda ka ji su haka nan Allah ya saukar da su a littafin a taura qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ya ce ma annabi Muhammad ka gaya musu ku zo ya ku sahabbai ku zo zan karanta muku abubuwan da Allah ya haramta muku in kuna so ku san abubuwan da ubangijinku ya haramta muku to ku zo ku saurara na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi tarayya da Allah da wani abu na biyu wa bil walidaini ihsana game da iyaye a kyautata musu wajibi ne na uku wala taktulu auladakum min imlaqin kada ku kashe ‘ya'yanku saboda tsoron talauci, family planning ya shiga wannan. Nahnu narzuqukum wa iyahum da su ‘ya'yan naku da ku kanku dukkanku mu muke azurta ku, don haka kada tsoron talauci ya sa ka kashe ɗanka. na hudu Allah ya ce wala ta taqrabul fawahisha kada ku kusanci zina ma bahara min hawa ma batana zina da ta bayyana da kuma zina da ta buya saboda a da can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa wato sukan yi zina na ɓoye amma ba sa zina na bayyane su suna ganin abin da aka haramta shine a bayyana zina amma idan an yi ta a ɓoye babu laifi Allah ya ce da zinar da ta bayyana da wacce ta ɓuya duka haramun ne sannan na biyar Allah ya ce wala tattulu nafsan lati harrama Allah illa bil kada ku kashe wani rai wanda Allah ya haramta kisan sa face da wani haƙƙi sai fa akan wani haƙƙi waɗannan abubuwa guda biyar Allah ya ce zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun an muku wasici da su ne da fatan ku yi hankali duk wanda ka ga yana aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan ba shi da hankali mai hankali baya shirka da Allah mai hankali baya kuntata ma iyayensa domin ya tabbata iyayensa ɗin nan da mutanen banza ne da ba su kula da shi ba don haka mai hankali baya cutar da iyayensa mai hankali baya kashe yaro saboda tsoron talauci mai hankali baya zina saboda babu wani mazinaci da zaka tambaye shi ya ce ma yana so ya ga ana zina da yarsa to don me zaka yi zina da yar wani mai hankali baya kisan wani rai saboda kai ma baka son a kashe ka waɗannan abubuwa guda biyar Allah maɗaukaki ya ce ya yi wasici ne gare ku da fatan ku yi hankali na shida ya ce wala taqrabu malal yatimi kuma kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu sai fa kusanta wacce tafi kyau hatta ya bluga shuddahu har sai wannan maraya ya isa balagarsa a lokacin da ya isa ƙarfi a wannan lokaci sai ku bashi dukiyarsa kada ku kusanci dukiyar maraya na bakwai Allah ya ce wa auful kaila wal mizana bil ku cika mudu idan za ku yi au hakanan sikeli wanda ake gwada nauyi ku cika ku daidaita bisa adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu daura ma wani rai aikata wani abu ba face abin da zai iya yi an san cewa a lokacin da kake awon hatsi dole za a samu wani yazo ba to abin da dai ya zamba ka yi shi da gangan ba Allah ba zai kama ka da laifinsa ba na takwas Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana sai ku yi adalci walau kana za ba ko da makusancinku ne za ku ba da shaida a kansa ta ku faɗi gaskiya na tara Allah ya ce wa bi ahdillahi aufu game da alkawarin Allah ku cika in kun yi alkawari ku cika zalikum wasakum bihi la'allakum zakaru. wannan an muku wasici ne da su da fatan ku yi tunani ah, na goma wanda shine wasici na ƙarshe Allah ya ce wa anna hadha siratun mustaqima kuma lallai fa wannan ita ce hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu sai ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi ku bar hanyar Allah fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku da hanyar Allah dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan fa Allah ya muku wasici ne da shi da fatan ku kiyaye don haka babu mai iya tsayuwa akan tauhidi sai wanda ya kiyaye Allah waɗannan ayoyi guda uku sun kunshi umarnin Allah maɗaukaki guda goma Allah ya saukar da su a lokaci guda ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Ubada bin Samit ya ba da labari a cikin hadisi wanda al'imamul hakim ya inganta yana cikin al-mustadrak a mujallar na biyu shafi na 318 Ubada bin Samit ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. manzon Allah ya tara sahabbai ya ce musu ayyukum ne ala ha'ula ayati salasi waye cikinku zai min mubaya'a zai yi riko da waɗannan ayoyi guda uku na suratul an'am annabi ya tambayi sahabbansa waye a cikinku zai yi min alkawari ya yi min mubaya'a cewa zai yi riko da waɗannan ayoyi sahabbai suka ce mu ne ya rasulallah sai manzon Allah ya karanta ayoyin nan qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum wa la taqrabu al fawahisha ma bahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا ya هي hatta ya buluga a shudda wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu wala kana za walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum zakaru. wa anna hadha sirati mustaqima Ubada bin Samit ya ce manzon Allah ya karanta ayoyin nan guda uku har zuwa na ƙarshe yace wa anna hadha sirati mustaqima ya ku sahabbaina wannan fa ita ce hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu don haka sai ku bi ta wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi kada ku bi wasu hanyoyi za su raba ku da hanyoyin Allah dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan fa Allah ya muku wasici ne da su da fatan ku kiyaye a lokacin da manzon Allah ya karanta sai ya ce masahabbai faman waffa bihinna fa ajruhu ala Allah wanda ya cika aiki da waɗannan ayoyi guda uku to ladansa yana wajen Allah wa man intaqasa hunna shay'an fa adrakahu Allah fi dunya kanat uqubatuhu idan mutum ya nakasa wani abu ya rage wani abu daga cikin waɗannan umarnin Allah abubuwan nan guda goma aka sa aka samu bai riko da wani ba to idan Allah ya masa ukuba daga nan duniya Allah ya masa ukuba a nan duniya to iyakan azabar da Allah zai masa kenan wa man akharahu ila al akhira, wanda ya rage wani abu daga cikin waɗannan abubuwa guda goma Allah bai kama shi a duniya ba har ya jinkirta masa aka je lahira fa amruhu ila Allah to al'amarinsa yana ga Allah in sha'a akhadahu in Allah ya ga dama a lahira zai kama shi wa in sha'a afa anhu idan ko Allah ya ga dama sai ya fi masa manzon Allah ya gaya masa habbai suna ji wannan abu sai ya musu nauyi abubuwan nan guda goma suna da nauyi kada ku yi shirka kada ku kuntata ma iyayenku kada ku kashe ‘ya'yanku kada ku kusanci zina wacce ta bayyana da wacce ta ɓuya kada ku kashe rai matuƙar babu haƙƙi. kada ku kusanci dukiyar maraya sai fa kusanta mafi kyau Allah maɗaukaki yace ce idan za ku yi awo ku cika mudu ku daidaita sikeli sannan in za ku yi magana ku yi adalci ko da shaida za ku bayar akan wani dan uwanku ku faɗi gaskiya sannan ku kiyaye tauhidi ku tabbata kuna kan tafarkin annabi Muhammad har mutuwa waɗannan abubuwa guda goma sun yi wa sahabbai nauyi amma cewa waɗannan ayoyi guda goma su ne wasici da manzon Allah ya yi su ne ayoyi na ƙarshe da suka sauko ga annabi Muhammad wannan hadisinsa bai inganta ba ka duba ba'ifu tirmizi hadisi na 593 ba su ne ayoyi na ƙarshe waɗanda Allah ya saukar wa manzon Allah ba amma ayoyi ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai mubaya'a a kansu suna da muhimmanci akwai hadisin jabir bin abdullah yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na goma sha ɗaya ya ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya sa aka kira su da suka taru ya ce musu ayyukum yubayi'uni ala ha'ula'il ayati salasi waye cikinku zai min a cewa zai yi riko da waɗannan ayoyi guda uku jabir bin abdullahi ya ce ina tare da sahabbai a wannan lokaci kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune a wajen manzon Allah domin a lokacin da sahabbai suka taru manzon Allah ya sa suka zazzauna manzon Allah yana zaune jabir ya ce fa khatta khattan hakaza amamahu sai manzon Allah ya zana wani zane ta gabansa faƙala sai ya ce hada sabilullah kun ga wannan zane da na yi suka ce mun gani manzon Allah yace to wannan ita ce hanyar Allah suna kallo wa khattaini an yaminihi wa khattaini an shimalihi sannan manzon Allah ya zana wasu zane biyu ta daman wannan yayi wasu zane biyu ta hagun wannan biyu ta daman wannan hagu ta eh, biyu ta hagunsa wa qala sai annabi ya ce to kun ga waɗannan biyu da na zana ta daman wannan zane na tsakiya wanda na ce muku shine hanyar Allah da kuma waɗancan da na zana ta hagunsa waɗannan hadhihi subulu shaitan waɗannan su ne hanyoyin shaitan summa wa ba'a yadahu alal khatt al awsat jabir yace sannan manzon Allah ya dora hannunsa akan zane na tsakiya din nan da ya dora hannunsa kai sai ya karanta waɗannan ayoyi da ya zo ƙarshe sai ya ɗora hannunsa a kan layin ya cewa wa anna hadha sirati mustaqima wannan zane da na yi muku na tsakiya shine fa hanya ta ita ce hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu sai ku bi wannan hanya in ji annabi Muhammad abinda manzon Allah yake nufi ita gaskiya ba ta rabuwa da illoli guda biyu illa ta dama da kuma illa ta hagu abubuwa guda biyu su suke naƙasa addinin musulmi abu na farko shine ƙari abu na biyu kuma shine ragi ƙari yana zuwa ta daman wannan layi ragi kuma yana zuwa ta hagun wannan layi ala kulli halin musulmi ba a son ya bar layin nan na tsakiya kada ka yi ƙari a addinin Allah kuma kada ka yi rage a addinin Allah wannan shi yasa a sallah kake addu'a ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu wannan tafarki madaidaici din wannan na tsakiyan wannan tafarki na tsakiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai su rike shi da kyau kada su bi tafarkin da yake dama kada su bi tafarkin da yake hagu gairil maghdubi alaihim wala dallin banda waɗanda aka yi fushi da su banda batattu waɗanda aka yi fushi da su su ne waɗanda suke rage a addinin Allah batattu kuwa suke ƙari a addinin Allah don haka siffa biyu nan ta dace da Yahudawa da Nasara Allah shi kare mu sai da annabi ya ɗora hannunsa akan wannan layi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan hanya ta tsakiya ita ce ta farki na madaidaici sai ku bi ta ku bi wannan hanya kada ku bi hanya ta dama kada ku bi hanya ta hagu abdullahi bin abbas ya ce da allah ya saukar da waɗannan ayoyi al'amarin sai ya tsananta ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwa goma ɗin nan allah fa ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai fa kusanta mafi kyau hatta ya buluga a shuddahu sai fa yaro eh, wannan maraya ya isa balaga ya yi kwari ku ɗauki dukiyarsa ku bashi ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 2871 daga lokacin sahabbai suka fahimci al'amarin maraya ba shi da sauki tunda Allah ya ce kada a kusanci dukiyar maraya sai fa kusanta wacce ta fi kyau kuma wannan umarni ya taho cikin abubuwa goma muhimmai waɗanda Allah ya saukar da su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda ana cikin haka sai kuma gashi Allah ya saukar da aya ta suratul isra'i inji Abdullahi dan Abbas Allah ya ce wala taqrabu malal yatim wala taqrabu malal yatim illa billati ahsanu hatta yablugha ashuddahu وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ana cikin wancan hali sahabbai sun damu game da al'amarin maraya sai kuma gashi Allah ya saukar da wata aya ɗin a suratul isra wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan Allah ya ce kada fa ku kusanci dukiyar maraya sai fa kusanta da tafi kyau hatta ya bluga a shuddahu sai wannan maraya ya isa balagarsa ya yi ƙarfi ku ɗauki dukiyarsa ku bashi wa aufu bil ahdi kuma ku cika alƙawari innal ahada kana mas'ula alƙawari fa ya zan abin da za a yi tambaya a kansa a ranar tashin kiyama Abdullahi bin Abbas ya ce saukan wannan aya ta suratul Isra ya ƙara tsananta tsoro ga sahabban annabi Muhammad tattare da matsala ta maraya. Ana nan cikin haka, Abdullahi ɗan Abbas ya ce, sai kuma gashi Allah ya saukar da wata aya ta suratun nisa. ya ce, Innan ladina ya akuluna. ladina ya kuluna amwalar ya ta zulman ma ya kuluna fi butunihim nara. وسيصلون سعيرا الله يسوكد وانا آية سورة النساء سوكنت يقار سورة الدسحبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين يأكلون أموال اليتامى lallai fa waɗanda suke cin dukiyar maraya masu cin dukiyar marayu zulman a halin zalunci inna ma ya fi butunihim nara wuta kawai suke ci a cikinsu wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu za su shiga wuta jahannama a ranar kiyama da sannu za su shiga wuta a ranar kiyama wannan magana da Allah ya faɗa ya sa ibnu daqiqil id yake cewa aklu malil yatim mujarrabul lisu'il khatima idan mutum yana cin dukiyar maraya to wannan mutumin da kyar ne ya gama lafiya da kyar ne bai tafi wuta ba an jarabta an gani dukkan wani mutum mai cin dukiyar maraya bai gamawa da duniya lafiya saboda Allah ya faɗa ya ce wuta yake ci kuma zai shiga wutan a ranar tashin kiyama tunda Allah ya ce zai shiga wuta to tuba gare shi ko tana da wahala ka duba azzawajir a juz'i na farko shafin 483 ga kuma hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 1457 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu zarri gifari inni araka da'ifan ya kai aba zarri na ganka mutum ne rago ina maka ganin mutum ne mara ƙarfin hali kai rago ne to ina tsoratar maka abubuwa guda biyu inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so ma raina annabi ya ce ma abu zarri gifari Allah shi kara masa yarda ka kiyaye abubuwa guda biyu tunda kana da rauni mutum mai rauni ya nisanci abubuwa guda biyu in ji manzon Allah la ta'ammaran na ala isnaini kar ka yadda ka shugabanci mutum biyu domin shugabanci ba na rago ba ne shugabanci ba na rago ba ne sa yana da girma mutum mai rauni bai kamata ya riki shugabanci ba manzon Allah ya ce masa ka kiyaye al'amari na shugabanci kada ka yarda ka shugabanci mutum biyu a duniya har ka mutu don na ganka kana da rauni sai manzon Allah ya ce wala na mala min kuma kada ka yarda ka kula da dukiyar maraya in an ɗauki dukiyar maraya aka ce gata aka baka kar ka karba in ji manzon Allah ce saboda na ganka da rauni mai rauni baya riƙon waɗannan abubuwa guda biyu saboda nan da nan yake samun hanya ta tafiya wuta da zaran kana da rauni ka riki shugabanci to hanyar tafiya wuta ta sauwaka gare ka Allah shi kare haka nan mutumin da yake da rauni ya riki dukiyar maraya don ku Allah ya yi alkawari duk wanda ya ci dukiyar maraya a halin zalunci wannan mutumin zai tafi wuta don haka matukar kana da rauni kada ka ɗauki dukiyar maraya ka riki sahabbai kuma sun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa game da al'amari na dukiyar maraya a cikin hadisai masu yawa kamar yadda ayoyin ƙur'ani da yawa suka zo da tsawatarwa game da al'amari na maraya haka na hadisan manzon Allah akwai ma hadisai waɗanda suke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'al mubiqati ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakar da dan adam abubuwa guda bakwai masu halakar da dan adam ku nisance su qalu ya rasulullah wa ma hunna sahabbai suka ce waɗannan abubuwa kenan guda bakwai sai manzon Allah ya ce al-ishraku billahi na farko shine shirka da Allah shirka da Allah tana halaka dan adam nan da nan wasihir manzon Allah ya ce da tsafi ku nisanci tsafi matsafi bai gamawa da duniya lafiya dukkan matsafi da wuya ya tuba Allah shi kare mu wa qatlin nafsi allati harrama Allah da kuma kisan rai wacce Allah ya haramta a kashe ta babu wani haƙƙi ku nisance shi Dan duk mutumin da ya kashe wani da gangan karatu ya gabata a cewa Allah maɗaukaki yana cewa mako masa wuta jahannama wa aklu malil yatim Allah ya da eh, annabi ya ce da cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin riba wa tawalli yawm zahafi da kuma lokacin da ake gwabza yaki da kafirai mutum ya juya ya gudu annabi ya ce wa qadfil muhsanatil gafilatil mu'minati da kuma jifan mata ma'aura matan kwarai masu imani a jefe su da sharrin zina a yi musu kage a yi musu ƙarya wannan yana cikin manyan zunubai guda bakwai a wajen Allah annabi ya ce masahabbai ku nisanci waɗannan zunubai cikinsu kuwa akwai cin dukiyar maraya akwai riwayoyi da dama wata riwaya ɗin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwan sun kai guda tara wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwan sun wuce guda tara ɗin ka duba irwa'ul galil a mujallar na uku shafin 156 da silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2898 da sharhu sahihi muslim littafin al-imam an-nawawi a juz'i na biyu shafi na 70 zunubai waɗanda a dalilin su nan da nan mutum yake halaka suna da yawa amma waɗannan guda bakwai suna cikin su Allah shi kare mu waɗannan ayoyi da suka sauko da waɗannan hadisai na manzon Allah suka tsoratar da sahabban annabi game da al'amari na maraya abdullahi dan abbas ya ce in talaka man kana inda hu timu. a lokaci guda sai sahabban da suke rikon marayu suka haɗa kawunansu suka ce to hukunji ga irin tsanantawan da Allah ya game da al'amarin maraya amma ce kada mu kusanci dukiyarsa kuma an ce duk wanda ya ci dukiyar maraya a halin zalunci wannan mutumin makomarsa wuta to fa abin da ya kamata shine mu nisanci dukiyar nan tunda Allah ya ce kar mu kusance shi Abdullah ibn Abbas ya ce fa azala ta'abahu duk wanda yake riƙon maraya a wannan lokaci sai ya nisantar da dukiyar maraya daga jikinsa ya ware abincin maraya shi kadai yake cin abinsa baya hada abincin maraya da nashi wa sharabahu min sharabihi ya ware abin shan maraya daga nashi faja'ala yafdulu lahu ashay'u min ta'amihi ko da maraya ya ci abinci ya rage ba mai taɓa wannan abincin fa yuhbasu lahu za a aje ma wannan maraya hatta ya akulahu ko dai ya ci in kuma marayan yana ganin abincin ya lalace au yafsu da fayar mai bihi shi da kansa ya ɗauka ya jefar amma ba za a taɓa wannan abincin ba in an dafa abinci an ba wa maraya to ba za a yadda ya ci da wasu yara ba shi kaɗai zai ci abinsa me yasa saboda Allah ya ce kada ku kusanci dukiyarsa kaga sahabbai sun ɗauki zahirin nassin Qur'ani hmm. Allah ya ce kar a kusanta to fa kar wani ya kusanta ko tuwo ne sai dai ya ci shi kaɗai ba za a yadda wani yaro ya taba mar ba haka ma ruwa sai a bashi shi kaɗai in ya ce ya rage a aje ba za a zubar ba an jima ya ce yana jin yunwa sai a kawo masa in ya ga zai ci to in bai ci ya ce yana so ya jefar a ce je ka jefar da abinka ba dai wani zai jefar maka ba fashtar da zalika alaihim al'amarin ya tsananta ga sahabban manzon Allah in ji Abdullahi dan Abbas suka ga dai duk da haka ba su kubuta ba tunda waɗannan yara suna gidajensu kai sai suka tashi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru zalika li rasulillah suka ce ya rasulullah Allah madaukaki ya saukar da ayoyi a cikin Qur'ani a wajaje daban-daban ya saukar da ayoyi a suratul an'am da suratul isra da suratul nisa an ce kada mu kusanci dukiyar maraya to ya kamata a yi mana wannan bayani fa anzalallahu shine Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum suna tambayanka game da marayu to ka ba su amsa kada ku ware dukiyar maraya ku aje wuri guda domin abdullahi dan abbas ya ce a wannan lokaci sai mutum ya ɗauki dukiyar maraya ya kulle ba zai sarrafa wannan dukiyan ba har yaron ya girma sannan ya ɗauki dukiyan ya bashi ta yiwu kafin yaron ya girma dukiyan ta lalace shine Allah ya ce ba haka ake so ba islahu lahum khairun ku gyara musu dukiyan shi yafi a maimakon ku kulla dukiyan ku je ku aje wa in tukhalituhum idan kun yi cuɗanya da marayu fa ikhwanukum to ai yan uwanku ne kuna iya cin abinci da su ku sha abin sha da su kuna iya ɗaukar dukiyar tasu ma ku sa a cikin taku ku rika kasuwanci wannan duka babu laifi Allah bai haramta ba fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim Abdullah ibn Abbas yace daga wannan lokaci ne sahabbai suke hada abincin su da na marayu wa sharabahum bi sharabihim suke hada abin shan su da na marayu Allah yace wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih Allah ya san mai barna daga mai gyara idan ka ɗauki dukiyar maraya ka haɗa da taka da nufin ka cuci marayan Allah ya san ka idan ka haɗa dukiyarka da ta maraya saboda wato ka rika jujjuya dukiyarsa kada ta lalace ana samun ƙaruwa a maimakon raguwa Allah ya san ka idan ka ɗauki dukiyar maraya ka haɗa da taka da nufin ka narkar da tashi ka cinye Allah ya san nufin ka. don haka ta zuciya ake bambanta ku ba ta ayyukanku na zahiri ba Allah ya san wanda niyyarsa ita ce ya cuci dukiyar maraya da kuma wanda niyyarsa ita ce ya amfana da dukiyar maraya ya alamu hina takhlitu malaka bi malihi aturidu an tusliha malahu aw tufsidahu fata'kulahu bi ghairi haqqin Allah ya sani a lokacin da ka ɗauki dukiyar maraya ka hada da taka shin niyyarka ita ce ka gyara dukiyar marayan ko kuwa ka lalata ta Allah ya sani idan kana da nufin ka cinye dukiyar maraya ne babu haƙƙi to Allah ya san ka don haka Allah zai kama ka a ranar tashin kiyama shine Allah ya ce walau sha'a la'anatakum da Allah ya yi nufi walau sha'a Allahu la'anatakum da Allah ya nufi da ya wahalar da ku ta wajen hukunci ah, wato walau sha Allahu la ja'ala ma asabtum min amwali litama mubiqa da Allah ya ga dama duk abin da kuka taba na dukiyar maraya sai sai ya zama dalilin tafiyar ku wuta amma Allah ya sani akwai taɓawan da za ka yi ba da niyya ba ba da niyyan ka cutar da shi ba wannan Allah ba zai kama ka da laifinsa ba shine Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya a matsayin amsa ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba Allah ya ce wala tankihul mushrikati wala tankihul mushrikati ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah madaukake saukar da wannan aya ta 221 ta suratul Baqara wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri matan kafirai sai fa sun yi imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum baiwa mai imani ta fi auren mace kafira ko da ita wannan matar kafira ta ba ku sha'awa ko da kun ji sha'awar wannan mace kafira auren baiwa mumina shi ya fi muku a wajen Allah wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kuma kada ku auri maza mazan arna wato ku mata musulmai kada ku auri maza har na hatta yu'minu sai fa sun yi imani sai sun musulunta wala abdu mu'minun khairun min mushrikin bawa mumini ya fi mutum wanda yake kafiri ne a wajen Allah walau a ajabakum koda wannan kafirin ya ba ku sha'awa ula'ika yad'una ila nari su waɗannan mata kafirai da maza kafirai kiran ku suke zuwa ga wuta wallahu yad'u ila aljannati shi ko Allah kiran ku yake zuwa ga aljanna wal maghfira da kuma samun gafararsa bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi kuma Allah yana bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatafakkaruna da fatan su yi tunani abubuwa muhimmai waɗanda ayoyin da take karantar da mu na farko Allah tabaraka wata'ala ya haramta aure a tsakanin musulmai da kafirai haramun ne musulmi ya auri kafira ko mace musulma ta auri kafiri sayyidina umar Allah shi kara masa yarda a lokacin da ya musulunta yana tare da wasu mata biyu kafirai ya sake su hadisin yana sahihul bukhari hadisin ya hudu. muddin mace kafira ce to haramun ne ta zauna da musulmi don Allah maɗaukaki ya haramta auratayya a tsakani sai dai kuma game da matan kiristoci da na yahudawa an samu saɓanin fahimta a tsakanin sahabbai da kuma malaman farko shin kiristoci da yahudawa su ma suna cikin waɗannan kafiran da Allah ya haramta aurensu ko ko ban su wasu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ganin babu bambanci a tsakanin mace kirista da bayahudiya da kuma mace arniya wacce ma bata addinin kiristaniti ko yahudanci wanda yake da irin wannan fahimta daga sahabban annabi Muhammad akwai kamar Abdullahi bin Umar hadisin sa yana sahihul Bukhari hadisi na 5285 ya bada labarin sa yana cewa kana idza su'ila an nikahi ar-rajuli an-nasraniyata aw al-yahudiyyata qala harrama Allahu al-mushrikata 'ala al-mu'minin nafi'u yace idan aka tambayi Abdullahi dan Umar sahabin manzon Allah in aka yi masa tambaya ina hukuncin auren kirista musulmi ya auri mace kirista ko musulmi ya auri mace bayahudiya sai abdullahi bin umar ya ce to haram allahu mushrikati alal mu'minina a cikin ayar qur'ani allah ya haramta auren mata arna mushrikai masu shirka da allah allah ya haramta a aure su a cikin qur'ani sai abdullahi bin umar ya ce wala a'rifu shay'an min al-ishraki a'zama min an taqula al-mar'atu rabbuha isa ban san wani abu na shirka wanda ya fi girma a wajen Allah ba fiye da a ce mace ta ce ubangijinta shi ne annabi Isa wa huwa abdu min ibadillah annabi Isa ko bawa ne daga cikin bayan Allah ita kuwa ta ce annabi Isa nan ne ubangijinta akwai shirkan da ya wuce wannan inji Abdullahi dan Umar don haka Abdullahi ɗan Umar yake cewa shi a ganinsa a fahimtarsa da mata matan arna marasa addini ko matsafa da kuma matan kiristoci da na yahudawa dukkansu tafiyansu ɗaya wannan aya ta haramta aurensu saboda su ma mushirkai ne domin shirka ce mutum ya ce isa ubangiji ne wato maimakon annabin allah sai dai a sharhan wannan hadisin ibn hajar a cikin fathul bari ya ce wa zahabal jumhur amma mafi yawan sahabban annabi muhammad da malaman farko mafi yawansu fahimtar su ta tafi ila anna umuma ayatul baqara ta tafi akan fahimtar ta tafi akan cewa baki ɗaya ayar da take suratul baqara din nan akwai aya ta suratul ma'ida wacce ta yi mata kwaskwarima don haka banda matan kiristoci da na yahudawa mafi yawan sahabban manzon Allah suna da wannan fahimta saɓani na abdullahi bin umar in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi a mujallar na uku shafi na 68 ya tsako maganar wani malami an-nahas da yake cewa قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة daga cikin sahabban annabi Muhammad akwai da dama waɗanda suka ce halal ne a auri mace Kirista ko Bayahudiya sahabban manzon Allah akwai su da dama waɗanda suka ce halal ne a auri mace kirista ko ba yahudiya tana addininta ya ce minhum daga cikinsu akwai usman bin affan wanda yana cikin kulafa'ur rashidi sayyiduna usman yana cikin sahabban da suke cewa halal ne a auri mace kirista ko ba yahudiya da talha bin ubaidillah da abdullahi bin abbas da jabir bin abdullah da huzaifatu bin yaman waɗannan duk sahabban manzon Allah ne kuma dukkansu fahimtarsu ita ce daidai ne musulmi ya auri mace tana addinin kiristaniti ko kuma addinin yahudanci daga cikin tabi'ai kuma akwai sa'id bin musayyab akwai sa'id bin jubair akwai al-hasan al-basri da mujahid bin jabar da tawusu da ikrima da al-imam shaabi da kuma al-imam bahar waɗannan dukkan tabi'ai ne waɗanda suka yi karatu a gaban sahabban manzon Allah don haka an samu sahabbai da dama da kuma tabi'ai da dama waɗanda suke cewa auren mace kirista ko mace bayahudiya halal ne baya cikin wato auren da Allah maɗaukaki ya haramta a cikin wannan aya wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata kafirai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihu al-mushrikeena hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'u da addini wato addinin ta ya zamanto tsafi ba ta addinin yahudanci ko kiristaniti amma idan wannan mata tana addinin kiristaniti ko tana addinin yahudanci waɗannan sahabban na annabi muhammad da waɗannan tabi'ai ɗin baki ɗaya sun tafi akan fahimtar cewa halal ne a aure su ga hadisin Abdullah bin um Abbas yana cikin sunan al-Baihaqi a mujallar na bakwai shafin 171 Abdullah bin Abbas ya karanta ita wannan aya ta suratul Baqara Allah ya haramta auren matan arna hatta yu'minu sai sun yi imani matan kafirai sai Abdullah bin Abbas ya ce istasnallahu min zalika nisa'a ahlul kitab Allah ya keɓe matan ahlul kitabi banda su su kam halal ne a aura domin aya da ta sauko a suratul ma'ida aya ta biyar Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyib al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان, ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Abdullahi bin Abbas ya ce wannan aya ta suratul ma'ida aya ta biyar ta yi kwaskwarima ma ita waccan aya ta suratul baqara wacce muka karanta aya ta 221 waccan aya ta suratul Baƙara Allah ya ce wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna kada eh, wala wala tunkihul mushrikati hatta hatta yu'min wala wala amatun mu'minatin khairum min mushrikatin wala walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu Allah ya haramta auren mata kafirai Abdullahi bin Abbas ya ce to ita wannan aya ta suratul ma'ida ta gyara waccan hukunci domin a cikin wannan aya Allah ya ce al yawma uhilla lakum at-tayyibati a yau uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku kyawawan abinci wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum don haka yankan ahlul kitabi halal ne ku ci yankan ku halal ne su ci ka duba sahihu fiqh sunna mujallal nabi shafin 360 wannan ita ce fahimta mafi inganci abinda Allah madaukake ya faɗa zahiri wal muhsanatu minal mu'minati masu yanci masu tsara mutuncin su daga matan musulmai daidai ne ku aure su wal muhsanatu minal ladina utul kitaba masu tsara mutuncin su daga matan ahlul kitabi waɗanda aka ba su littafi min qablikum kafin ku kafin zuwan ku su ma halal ne ku aure su Iza idza ujura ujurahunna in dai kuka ba su sadakin su muhsinina kuna masu aurensu da sadaki gaira musafihina ba masu riƙon masu riƙon su a matsayin zina ba zina na bayyane wala mutafizi ahdan ko kuwa masu riƙon kawance shine friendship wanda musulunci ya haramta zinan ɓoye kenan ba wai kun riƙe su zina na bayyane ba ko zina na ɓoye ba kun ba su sadakin su wannan halal ne ku aure su inji Allah madaukaki wa man yakfur bil imani wato wanda ya kafirce da imani da Allah faqad habita amaluhu haqiqa wannan mutum aikin sa ya baci wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma wannan mutum a lahira yana cikin waɗanda suka yi hasara Abdullah bin Abbas yace ita wannan aya ta suratul ma'ida ta halalta auren mace wacce take cikin ahlul kitabi saboda haka waccan aya ta suratul baqara ta haramta auren duka wata mace ce wacce take kafira muddin ta ba addinin yahudanci ne ko nasaraniya ba amma idan mace addinin ta kiristaniti ne ko yahudanci babu laifi don an aure ta ah, wannan aya ita ta halatta wannan don haka abdullahi bin abbas yana cikin sahabbai waɗanda suke ganin halalcin auren matan ahalul kitab bare kuma hadisi ya inganta cewa daga cikin sahabban manzon Allah akwai waɗanda ma suka auri ahalul kitabin kaga kenan sun ɗabbaka aikinsu da ita wannan aya baya ga sun yarda da cewa halal ne a auri matan ahlul kitab har ma kuma sun auri matan daga cikinsu akwai huzaifatu bin liyaman ka duba sunan al haƙi a mujallar na bakwai shafin 172 huzaifatu ya auri mace daga cikin ahlul kitab da ya auri mace daga cikin ahlul kitab fa kataba ilaihi umar sai sai na umar ya rubuta wasiƙa ya aika masa a zamanin Umar yana halifa kenan ya rubuta wasiƙa ya aika masa khalli sabilaha ka fita hanyar wannan mata fa ji sayyidina Umar sai ka sake ta fa kataba ilaihi sai shi Huzaifa ya rubuta wasiƙa ya aiko masa sayyidina Umar yake ce masa atazumu annaha haramun fa ukhalli sabilaha shin kana riya cewa kaje ce kana riyawa saboda ai zahiri na sin Qur'ani ya ce halal ne mu aure su to yanzu kai kana riyawa kana da fahimtar auren mace ahlul kitabi haram ne in fita hanyar ta ya rubuta masa wannan tambaya tukuna kafin yayi wata magana da shi faqala sai fakataba ilaihi umar sai umar ya rubuta amsa ya ce masa la az'umu annaha haramun ba wai ina riya cewa auren ahlul kitabi haram bane ba haka nake nufi ba ba wai cewa nake haram bane walakin ne akhafu ah, an ta'atawul mumisati minhunna abinda nake ji muku tsoro shine kada ku koma kuna auren mazinata daga cikinsu domin da Allah ya ce daidai ne a auri matan ahlul kitab ya ce waɗanda suka tsare mutuncinsu waɗanda suka tsare mutuncinsu ba waɗanda suke da shaidan zina ba ware mace wacce ta samu wannan shaida daga ahlul kitabi aiki ne mai wahala mace wacce ta tsare mutuncinta ba ta yin zinan Allah ya ce babu laifi ku aure ta shi yasa sai na Umar ya ce ka sake ta saboda ina tsoron karfa mazinaciya ka aura wacce bata damu da zina ba sannan hadisi ya inganta in ka duba tafsirin ibnu kasir ya tabbatar da ingancin wannan hadisi cewa shi kansa sayyiduna umar ya ce almuslimu yatazawwaju nasraniyata wa la yatazawwaju an-nasraniyyu muslimata halal ne musulmi ya auri kirista mace amma haram ne kirista ya auri mace musulma wannan shine karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar da kansa ya faɗi wannan magana ashe kaga Umar ma yana da fahimtar cewa auren ahlul kitabi din ba haram bane ah, shine ibnu kasir ya dauko maganar ibnu jarir at-tabari inda ya faɗa a cikin tafsirin sa ibnu jarir yake cewa al-ijma'u ala ibahati tazwijil kitabiyat malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa halal ne a auri mata ahlul kitab me yasa Umar ya kyamaci auren sai ya ce wa inna ma kariha umar zalika li Allah uh, yazhada nasu fil muslimati saboda kada mutane su koma nisantar yayan mata musulmai su koma suna auren ƴaƴan mata kiristoci wannan shi yasa sai na umar ya kyamatar wa musulmai wannan auren domin idan aka kyale ba a tsawatar wa musulmai ba ba a nuna musu illolin da yake tattare da wannan aure ba za su koma sha'awar matan kafirai a bar 'ya'yan musulmai babu ma'aura wannan kuwa shi ne fahimta mafi inganci domin shi ne fahimtar da mafi yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi a kai amma game da cewa mutum ko zai auri bayansu wannan kuma Allah ya haramta inda Allah yake cewa wa man lam yastati minkum qawlan wa man lam yastati minkum qawlan yankiha al muhsanati al mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم فاتو الله مدوكك يا هل التأورا ماتا أهل الكتاب ولا تنكف المشركات حتى يؤمننا وأن أهل التأورا ماتا أهل الكتاب بند ما تنكافري ولا تنكف المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah maɗaukaki ya ya haramta auren mata matan kafirai waɗanda ba ahalul kitabi ba duk da haka Allah maɗaukaki ya halarta musulmi ya auri baiwa amma baiwan nan ba ahalul kitabi ba wato ita ahlul kitabi ko da shike an halatta aurenta banda bayi a cikinsu. a ita wannan aya Allah madaukake ce wa man lam yastati minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati daga cikin ku ko musulmai wanda bai samu hali ba mallam yastati minkum tawlan wato dinan wanda bai samu wadata ba ba shi da halin sadaki yanda zai iya auren mace musulma an yanki hal muhsanatil mu'minati ba zai samu damar auren mata masu yanci musulmai ba to Allah ya baku dama fa ma malakat aymanukum kuna iya auren bayi idan baka da sadakin auren mace mai yanci Allah ya baka dama ka auri mace baiwa amma ita wannan mace baiwa sai fa musulma anan Allah bai ba da damar ka auri mace baiwa kuma ahlul kitabi ba shi yasa Allah yake min fatayatikumul mu'minat in za ku auri bayin to ku tabbata fa bayi ne daga cikin yayan matan eh, mata muminai masu imani ba kafirai ahlul kitabi ba wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sanin imanin ku ba'dukum min ba'd ai sashin ku daga sashi ne hunna bi izni ahlihinna sai ku aure su da izinin iyayen gijin su wato eh, in za ka auri baiwa to tilas da izinin mai mallakanta wa atuhunna ujurahunna kuma ku ba su sadakin su bil ma'ruf bisa adalci musanacin kuna masu riƙon su riko na aure gaira musafi hacin ba masu riƙon su riko na zina ba wala muttaqizati akhdan kuma ba masu rikon kawance ba waɗannan ayoyi duka suna haramta mana kawance tsakanin namiji da mace babu wani friendship a musulunci ko dai ka auri mace ko ku rabu wai yana da ƙawa ko tana da aboki don haka suna mu'amala amma kuma babu aure tsakaninsu babu kawance a musulunci ka duba fatawar lajinati da'ima mujallar na 17 shafi na 67 Allah ya ce gaira hatin wala mutakhizati akhdan a ƙarshen aya yake cewa zalika liman khashiyal anata minkum wannan hukunci an yi shi ne ga wanda ke tsoron zina in kana tsoron zina ba ka da sadakin da zaka iya auren mace mai yanci to Allah ya baka dama ka auri mace baiwa amma duk da haka wa an tasbiru khairul lakum da za ku yi hakuri kada ku auri mata bayi shi yafi muku me yasa saboda in ka auri mace baiwa kuka haifi ɗa ɗan nan fa bawa ne kaga raguwa ne gare ka wallahu gafurur rahim Allah madaukaki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai a tafsirin Muhammad bin Salih al-Usaimin a juz'i na biyu shafi na 79 yake cewa duk da shike fahimta mafi inganci ta malaman sunna ita ce halaccin aure tsakanin musulmi da ahlul kitabi Allah ya halatta aure tsakanin musulmi da kirista ko musulmi da bayahudiya lakin ma kauni zalika mubahan fa innal aula Allah ya tazawwaja minhun Allah ya tazawwaja minhunna kada a aure su shi yafi cancanta Allah ya halatta amma abin da yafi cancanta shine kada musulmi ya aure su da aka ce an halatta ba a ce dole kai ba an dai ce halal ne saboda larura takan kai gaban da sai an yi amma mafi dacewa gare ka kai ka nisanci matan ahalul kitab yace li annaha qad tu'sir ala auladihi domin ko tana iya tasiri ga 'ya'yanka idan ka auri mace kirista kuka haifi 'ya'ya waɗannan 'ya'ya sun fi zama da uwarsu tana addinin ta na kiristanici zai yi wuya waɗannan 'ya'yan naka ka raba su da wannan addini na kiristanici zai yi wuya in ma ka samu damar iya raba su to sa'a kawai kai domin yara sun fi zama da uwarsu akan zama da uba yace za ta iya tasiri ga 'ya'yanka in ka haifi ɗa sai ya zama kamar ka ba da gudunmawa ne ga kafirci saboda wannan ɗa in ya tashi zai tashi ne kirista a dalilin auren da kai ka auro uwarsa kirista ɗanka ya tashi ya zama kirista idan akwai waɗanda suka taimaka wa kafirci kaga kai makana su sai ce wa rubbama tu'siru alaihi huwa aiban ita kanta ma matan tana iya masa tasiri wato shi kansa ma yana iya fadawa hadari domin idan ba a yi dace mutumin da ya auri kirista din ko ba yahudiya yana da ƙarfin imani ba ko yana da fahimtar addini sosai ƙarshen ta rinjaye shi iza a ajaba laha li jamaliha aw zaka'iha aw ilmiha aw khuluqiha wa salabat aqlahu saboda iliminta ko kyanta ko wayonta ko halinta tana iya jan ra'ayinsa ta ɗauke hankalin shi har a waye gari wannan mutum ya zama kafiri shi ma mutum nawa ne musulmi ya yi ridda a dalilin mace abu ne wanda muke ganin shi yana faruwa a kuda yaushe farubba ma ta jurruhu ila an yakfura ya malami tana iya yiwuwa ya ta ja shi ma ya kai ga yin ridda ala kulli halin rashin aurensu shi yafi fi zama alheri domin babu abin da kake nema a cikin al'amura na aure wanda ba za ka same shi a tattare da mace musulma ba wanda sai dai kawai a wajen matan arna za a samu babu shi bai yiwuwa ka ce matan arna ne kaɗai suka fi kyau bai yiwuwa ka ce matan arna sun fi asali bai yiwuwa ka ce matan arna sun fi ilimi duk abin da kake nema na kyautan da Allah ke wa dan adam yayi wa matan musulmai don haka babu wata hujja babu dalilin da zai sa mutum ya sa kansa a cikin hadari ya ɗauki rayuwarsa ya jefa ta cikin hadari ya ɗauki rayuwar zuriyarsa ya jefa cikin hadari sannan da dama zaka samu waɗanda suke auren ba su da ƙarfin aƙida don haka matan in sun musuluntan ma daga baya wasu ba su ɗorewa daga baya su yi ridda saboda waɗanda suka aure su ba su kula da aƙidarsu ba bisa ga waɗannan dalilai malamin nan da kuma sauran malamai suke tsawatarwa musulmai akan nisantar auren matan ahalul kitab na'am halal ne amma kuma ba dukkan halal ne ya zamanto tilas ka aikata ba Allah ya halatta shi akan larura kamar yadda aka ce cin yankan su halal ne ai ba a ce kuma dole ka bar yanka ka bar cin yankan musulmi ka koma cin yankan kafiri ba wato larura ita ke sa ka har ka kai ga cin yankan kafiri to haka nan laruran nan ita ke sawa ka kai ga auren mace kafira akwai hadisin abu huraira wanda yake sahihul bukhari yana bayyana mana abu na biyu wanda ita wannan aya take karantar da mu Allah yana nuna mana cewa imani ya fi komai wato wannan wata ka'ida ce wadda ta shafi aure ba wai auren ahlul kitab kawai ba inda Allah ya ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabaku mutum mumini ya fi kafiri ko da kafirin nan ya ba ku sha'awa ashe abin da ake la'akari da shi ta wajen aure shine imani wannan ayan tana karantar da mu haka <clears throat> saboda wancan hadisi na al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace tun kahul mar'ati li arba'in ana auren mace a dalilin abubuwa guda hudu limaliha ko a auri mace don dukiyanta wa hasabiha ko don matsayinta wa jamaliha ko kyanta wa lidiniha ko don addininta ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwan nan guda hudu saboda la'akari da akasarin abin da ke sa mutum ya yi aure bai wuce waɗannan ko dai zai auri mace don tana da dukiya ko zai auri mace saboda ƙabilarta ko mukaminta ko na babanta ko ko zai auri mace dan kyanta ko kuma dan zai auri mace saboda karfin addininta saboda ta haddace Qur'ani ko saboda tana kulawa da hijab ko saboda tana tsare dokokin Allah saboda haka zai aure ta ba dan kyanta ba ba dan eh, eh, ba dan dukiyanta ba ba dan matsayin iyayenta ba shine manzon Allah yake cewa fazfar bi zati dini taribat yadaka har in za ka dauri mace daga cikin matan nan guda hudu to ka riki mace mai addini wato kada ka auri mace saboda dukiyanta kada ka auri mace saboda mukaminta ko na mahaifinta kada ka auri mace saboda kyanta ka auri mace don addininta ya dace da maganar Allah da yake cewa wala abdu mu'minun bawa mai imani khairun min mushrikin walau a'jabakum ashe imani ake la'akari da shi haka nan ita ma wajen mace ah, imani ake la'akari da shi ta wajen namiji shi ma imani ake la'akari da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ka auri mace ka nemi mai addini haka nan kuma namijin shi ma in za a aure shi a nemi mai addini akwai hadisin al-imam al-bukhari hadisi na ɗaya yana cikin sunan ibn majah hadisin sahal bin sa'ad sahal bin sa'ad ce suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam marra rajulun ala rasulillah sai ga wani mutum ya zo wucewa fakala sai annabi ya tambayi sahabbai ya ce mata kulu na fi haza shi wannan mutumin da ya wuce wace shaida za ku bayar a kansa kalu sahabbai suka ce wannan mutumin da ya wuce hariyun in khataba an yunkaha wannan mutum ya cancanta in ya nemi aure a bashi mawadaci ne wa in shafa'a ayyun shafa'a in ya nemi ceto a bashi daman ceton wa in qala an yustama in ya faɗi magana za a saurara mishi saboda babban mutum ne yana da kuɗi yana da mukami qala sahal bin sa'ad yace fa sakata sai manzon Allah ya shiru ana nan zaune famarra rajulun min fuqara'il muslimin sai ga wani mutum ya zo zai wuce daga cikin talakawan musulmai fa qala sai manzon Allah ya ce mata ku na fi hada wancan mutumin da ya wuce na shaida da kuka bayar a kansa shi kuma wannan fa da ya zo wucewa wace shaida za ku bayar a kansa qalu sai suka ce hariyun in khataba an Allah yunkaha shi wannan mutumin da ya zo wucewa ya cancanta in ya nemi aure ba za a bashi ba wato ko da neman aure ta ba za a bashi ba saboda talaucin sa wa in shafa'a Allah ya shafa'a in ya nemi ceto ba a bashi ba wa in qala Allah yustama sannan in ya faɗi magana ba za a saurare shi ba saboda ba shi da kima a cikin jama'a faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wancan mutumin da ya wuce na farko saboda dukiyansa saboda matsayinsa in ya faɗi magana za a ɗauka idan ya nemi taimako ne ceton wani za a ba shi daman ya yi cetonsa wato kamar in wani ya shiga wani hali yana neman agaji da zaran wani mutum ya sa baki za a saurara in aure ne ya nema nan take za a ba shi amma wannan da ya zo wucewa saboda talaucinsa in ya nemi aure ba za a ba shi ba ko da ya sa baki a cikin wani al'amari ba za a saurare shi ba ko magana ya ba a kula shi sai manzon Allah ya ce haza wannan talakan da kuka gani kuka ce ba a bashi aure khairun min mil'il ardi misla haza da za a cika duniya da irin wancan mutumin da kuka ba da kyakkyawar shaida a kansa ba su kai darajar mutum ɗaya wannan talakan da ya wuce ba a cika duniya haza khairun min mil'il ardi a cika duniya da irin wancan mutumin da ya wuce saboda yana da dukiya yana da mukami duk abin da ya faɗa za a saurara to in aka cika duniya da irinsa darajar su ba su kai mutum ɗaya daidai talakan nan da ya wuce ba a wajen Allah me yasa saboda imaninsa don haka yasa Allah yake Allah ya ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabako. mutum mai imani shi yafi a wajen Allah imani ake la'akari da shi ta wajen aure shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi matukar zamu mutukar yar mu ta samu mai aurenta a cikin hadisi na al-Imam Tirmidhi hadisi na 865 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza khataba ilaykum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu da zaran wanda kuka amince da addininsa kun amince da halinsa ya zo neman auren yarku to ku bashi kun amince da addininsa da halinsa kun ji annabi ya hada abubuwa guda biyu kun yadda da addinin mutumin sannan kun yadda da halayyar mutumin domin sau da yawa akwai waɗanda ake ba su aure saboda addinin su ba a yi la'akari da halinsu ba sai daga baya a rika cizon yatsa ana cewa da ba a ba ma malam wani aure ba da shi fi. me yasa saboda iliminsa kawai aka duba ba a dubi halinsa ba shi sa annabi ya haɗa abubuwa guda biyun nan kada ka ɗauka ba wa malami shine kaɗai ake nufi a'a abubuwa guda biyu da addini da hali bayan an dubi addinin mutum yana da karatu sai kuma a dubi halinsa domin ba kowaye yake dacewa da ilimi da kuma aiki da shi ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abubuwa guda biyun nan yace idan mutumin da ya hada abu biyu ya hada addini da kuma halin kirki yazo ya nemi yarku to ku bashi aure illa taf'alu idan kuwa ba ku aikata haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari fitina za ta auku a cikin ƙasa da barna mai faɗi domin muddin yarku ta samu mutumin kirki ba ku bashi ba to wa zai aure ta sai ka ce mutumin banza to ta fitina ce za ta auku a ƙasa domin babu cin nasara a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar mana da'iman ta sashin aure mace ta duba addinin namiji namiji ya duba addinin mace waɗannan su ne muhimmai ka yi la'akari da addini da kuma hali a riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisi ne 866 annabi sai da ya maimaita wannan magana sau uku yace wallahi idan kuka ki aurar da ƴaƴanku ga mutanen da kuka amince da addinin su da halin su wallahi fitina za ta auku a ƙasa da barna mai faɗi fitina za ta auku a ƙasa da barna mai faɗi manzon Allah ya maimaita sau uku yana tabbatar da cewa babu shakka muddin mutane suka koma aurar da ƴaƴansu ba sa la'akari da addini da kuma tarbiyya suna akali ne kawai da dukiya da matsayi ko kuma asali to babu shakka fitina ce za ta auku a duniya Allah shi kare mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa imanin mutum baya cika sai yayi aiki da wannan umarnin ka duba hadisin mu'azul juhani yana cikin sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2046 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man a'ata lillah wanda zai bayar da abu ya zama yana bayarwa ne domin Allah wa mana lillah in zai hana abu yana hanawa ne domin Allah wa ahabba lillah in zai so yana so ne domin Allah wa abgaba lillah in zai ki yana ki ne domin Allah sai annabi ya ce wa ankaha lillah in zai bayar aure ma yana ba da auren ne domin Allah sai annabi ya ce to wanda ya hada abubuwan nan faqad istakmala iman ya hada imani baki ɗayansa kenan ka bayar don Allah ka hana don Allah ka so don Allah ka ƙi don Allah in za ka ba da aure ka bayar da wannan aure domin Allah annabi ya ce to ka haɗa imani ah, mu muke tsananta wa kanmu Allah maɗaukaki ya sassauta mana ta hanyoyi da dama a cikin ƙur'ani da za mu bi sauƙin Allah to da rayuwa ta zama cikin sauƙi kamar da Allah maɗaukaki ya faɗa mana a wurare da dama na ƙur'ani kamar misali suratul nisa يريد الله ليبين لكم ويهديكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم الله ينا نفين يمك بيان حكمتنسا ويهديكم سنن الذين من قبلكم ya shiryar da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku wa tuba alaikum Allah yana nufin ya yafe muku laifukanku wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne mai hikima idan Allah ya tsara hukunci in ka lura da hukuncin da zaka tars akwai hikima a ciki don haka ku rika daukan umarnin Allah za ku samu saukin rayuwa wallahu yuridu an yatuba wallahu يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم الله ينفي يافي مكو don haka ya sassauta al'amura gare ku wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati kuma Allah yana nufin waɗanda suke bin sha'awa an tamilu mailan azima duk ku karkato karkatowa baki ɗaya idan rayuwa ta zama tana da sauki baki ɗaya kowa sai ya kamo hanyar shari'a amma da shike mun saka son zuciya a cikin auratayyanmu sai ya zama kafin mutum ya yi aure sai an wahala don haka zinace-zinace suka yawaita cikin al'umma da an koma ga sunnar annabi muhammad yadda manzon Allah ya karantar da yadda ya kamata a yi aure wallahi da rayuwa ta zan cikin sauki to amma mun kau da wannan in ma saboda jahilci ko kuma saboda son zuciya sai fitintunu suka yi ta aukuwa yadda manzon Allah ya ringa tsawatar mana wallahu yuridu an yukhaffifa ankum shi ko Allah so yake ya sassauta al'amura gare ku wa khuliqal insanu da'ifa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta al'amura gare ku Allah baya son ya tsananta al'amari ga musulmai shi yasa Allah ya halatta auren matan ahalul kitab wato kamar in larura ta kai ga an rasa mace musulma to kama aure ahalul kitab larura in ta wuce nan an baka dama ma ka auri baiwa kaga Allah yana daɗa sassautawa baya son ya tsananta hukunci ga musulmai ana sauƙaƙa wa mutane Allah ya ce wa kulikal insanu da'ifa saboda shi halitta nan adam halitta ce mai rauni to sai ana sassauta maka yadda dai ba za ka samu tsanani ba ta wajen aurenka a in ka duba shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi ya kawo maganar abdullah bin abbas yake cewa samani ayatin nazalat fi suratul nisa wasu ayoyi guda takwas da suka sauko a suratul nisa hunna khairul li hadhihi al-ummati mimma talat alayhi shamsu wa garaba wasu ayoyi guda takwas da suka sauko a suratul nisa'i kyauta Allah ya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da su wannan kyautan da Allah ya bamu mu al'ummar manzon Allah wato ya fi a ce an ba ku duk abin da duniya ta bullo rana ta bullo a kansa na duniyan nan ko ta faɗi a kansa wato duk abin da ke kan duniyan nan bai kai waɗannan ayoyi guda takwas albarka ba ga al'umma annabi Muhammad saboda baka samun wannan sauki a wani addini in banda addinin manzon Allah ayoyi guda takwas a suratun nisa Allah ya kyautan su ga al'ummar annabi Muhammad sai ya ce na farko Allah ya ce yuridullahu li yubayyana lakum Allah yana nufin ya muku bayani wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana nufin ya shiryar da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku wa yatuba alaikum Allah yana nufin ya yafe muku wallahu alimun hakim ka duba yadda Allah ke rarashin al'ummar manzon Allah yana so ya yafe muku yana son ya shiryar da ku yana so ya muku bayani in baya kaunar al'ummar annabi ba zai faɗi haka ba sannan na biyu wallahu yuridu an ya tuba alaikum Allah yana so ya yafe muku ya sake maimaita wannan wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima kuma Allah yana son waɗanda suke bin sha'awa daga cikin musulmai su karkato zuwa ga shari'a Allah baya son a ce mutum ɗaya daga cikin mabiyan annabi Muhammad ya tafi ta alahira ku duba yadda Allah ke rarrashin al'ummar manzonsa sannan Allah ya ce wa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sassauta hukunci gare ku ku al'ummar annabi Muhammad ana son a sassauta hukunci a gare ku wa kulikal insanu da'ifa yace na hudu Allah yace in eh, tajtanibu kaba'ira ma kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima Abdullah bin Abbas yace aya ta hudu wacce Allah ya kyautanta ga al'ummar Annabi Muhammad ita ce ta hmm. suratul Nisa aya ta talatin da ɗaya ya ce in tajtanibu kaba'ir matun hauna anhu in kun nisanci manyan abin da aka hana ku aikatawa na zunubi nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku laifukanku wa nudkhilkum mudkhalan karima kuma za mu shigar da ku wani mashigi mai karimci za mu ba ku gidan aljanna ashe idan musulmi ya nisanci manyan zunubi Allah zai gafarta masa kanana ko da bai nemi gafaran Allah ba wannan wata kyauta ce Allah ya yi ta ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne wanne ne babban zunubi Abdullah bin Abbas ya ce kullu zambin khatamahu Allah binarin idan ka ji Allah ya ce wanda yayi kaza zai shiga wuta to babban zunubi ne au gababin ko kuma ka ji an ce wanda yayi kaza Allah yana fushi da shi to babban zunubi ne aw la'anatin ko kaji an ce wanda yayi kaza Allah ya tsine masa to wannan babban zunubi ne aw azabin ko kaji an ce wanda yayi kaza Allah zai masa azaba to wannan babban zunubi ne to duka wani zunubin da Allah ya ce zai kona mutum a kansa ko ya yi fushi da mai yinsa ko ya tsine wa mai yinsa ko akwai azaba ga mai yinsa in kuka nisanci waɗannan zunubai Allah zai gafarta muku ƙanana ko da ku tuba ba wannan kyauta ce ga al'ummar annabi Muhammad su kaɗai yace aya ta biyar tana cikin suratul nisa ita ma aya ta 40 Allah madaukake ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin Allah la yuzlimu mithqala dharratin وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وانا itace aya ta biyar wacce Allah ya kyautanta ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yazlimu misqala zarra Lallai Allah bai zalunci gwargwadon kwayan zarra Allah baya cuta yana gaya mana mu mabiyan annabi Muhammad Allah ba zai cuce mu ba wa in taku idan kuwa lada ne ka aikata ka tashi da ita a kiyama yudha'ifa to kafin ka mutu dama Allah yana ta ninninka wannan ladan yana ta ninninkawa kana tashi a kiyama za ka ga lada mai yawa wa yu'ti min ladunhu ajran azima sai Allah ya baka lada mai girma in banda al'umar manzon Allah babu wanda Allah ya taba gaya musu wannan magana sai ce kyauta na shida ita ma tana suratul nisa aya ta 110 wa man ya'mal su'an aw yadhlim su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima wannan ita ce kyauta ta bakwai Allah madaukaki ya ce wa al'umar annabi Muhammad wa man su an duk duk wanda ya aikata wani mummunan abu aw yazlim nafsahu ko ya cuci kansa thumma yastaghfirullah sannan ne gafaran Allah komai girman zunubin ka in dai kana cikin mabiyan annabi Muhammad komai girman zalimcinka in ka ce Allah ka gafarta min ga ghafurur rahima zai samu Allah mai yawan gafara da jin kai Allah zai gafarta masa mu kadai aka yi mana wannan magana ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 1346 Saidina abubakar da kansa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah yana cewa a yaqulu ma abdin aznaba babu wani bawa da zai aikata wani zunubi babu wani musulmi da zai saɓa ma Allah faqama sai ya miƙe fatawabba'a yayi alwala fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalansa kayi zunubi kayi nadama kana so Allah ya maka gafara ka tashi kai alwala mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan ka gama alwala sun masalla ka yi sallah wastaghfara min zambihi sannan ka ce Allah ka gafarta min zunubin nan illa kana haqqan alallahi an yaghfir lahu annabi ya ce wallahi hakki ne akan Allah ya gafarta maka da annabi ya faɗi haka sai ya ce saboda Allah da kansa ya faɗa mana a suratun nisa wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah wanda ya aikata wani mummunan abu ko ya cuci kansa ya yi nadama abin ya dame shi sai ya tafi ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu ya ce Allah ka gafarta min ya ji dillah gafuran rahima zai samu Allah mai yawan gafara ko mai yawan jin kai Allah zai gafarta masa kyauta na bakwai ita ce aya ta 48 ta suratul nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa ai shirka da shi wanda ya mutu yana shirka wannan mutum ya mutu da babban laifi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta zunubin da ya kasa shirka ba ga kowa bane sai ga wanda Allah ya nufi Allah ka gafarta mana wa man yushrik billah wanda ko ya shirka da Allah faqad iftara isman azima haqiqa wannan ya kirkiro zunubi mai girman gaske Jabir bin Abdullah ya ruwaito hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihu Muslim hadisi na 93 annabi ya ce ma min abdin ya mutu babu wani musulmi da zai bar duniya la yushriku billahi shay'an ya mutu baya shirka in dai ka mutu baka shirka annabi ya ce illa halat lahul maghfira shi wannan mutumin dama ya mutu tuni Allah ya riga ya halatta masa zai gafarta mishi abinda kawai ake tsoratarwa musulmi ya mutu yana yi shine shirka amma muddin ka mutu baka shirka manzon Allah ya ce to ka mutu kana da halalci wato kana cikin waɗanda Allah ya halatta zai gafarta musu in sha a gafara lahu in Allah ya ga dama zai gafarta masa wa in sha a azabahu in Allah ya ga dama zai masa azaba inna Allah hastafna Allah ya riga ya kebe dai ya ce shirka ce kadai ba a son ka mutu kana yin ta amma duk wani zunubi da ka mutu kana yin ta na ce don ku Allah zai ma gafara Allah shi gafarta mana zunubi ya ce kyauta ta takwas wacce Allah ya wa annabi al'ummar manzon Allah ita ce ayata 152 ta suratu nisa innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi innal ladhina yakfuruna يؤمنون بالله ورسله ولم يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويريدون أن يفرقوا ويف... ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين يكفرون بالله ورسله هذا نسكي كافر شيم الله دمن من زننسا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله سنة سوسو بمبن تتكان الله دمن من زننسا haramun ne musulmi ya ki imani da wani annabi wajibi ne ka yi imani da duka annabawan Allah wanda ya bambanta wani annabi daga wani wa yaquluna suke cewa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd mun yadda da wasu mun ki wasu wa yuriduna an yatakhizu bayna zalika sabila suna so su sama wa kansu hanya a tsakanin haka Wulaika humul kafiruna haka waɗannan sune ne kafirai na gaskiya in ji Allah wa a'tadna lil kafirina azaban muhina mun ko tattalin azaba mai wulakantarwa ga kafirai Allah shi kare mu والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أولئك سوف نعطيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ودن دكو سكي إيماني دا الله كما سكي إيماني دا من زنن الله دكا سوني الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إيماني دا النبي آدم من إيماني دا النبي نوح من إيماني دا النبي إبراهيم من إيماني دا النبي موسى دا النبي إيسى النبي يحيى النبي زكريا النبي محمد walam yufarriqu baina ahadin minhum su bambanta wani daga cikin su ba ulaika waɗanda suka yi wannan imanin sawfa yutihim ujurahum Allah ya ce da sannu zai ba su ladan su kun ga Allah ya mana alkawari da sannu zai ba mu lada wa kana Allahu gafurar rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinkai Allah ya gafarta mana kurakurai Allah kuma ya mana rahamarsa akwai tambayoyi zamu karanta wasu daga cikin sha Allah Allah baya ta farko yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya don allah malam wani irin littafi mutum ya kamata ya nema domin karatun aikin hajji na mafi dacewa shine tafi gaban malami babu wani littafin musulunci wanda baya bayanin yadda ake aikin haji amma shi aikin hajji ya bambanta da sauran ayyuka na musulunci duk inda ka kai ga ilimi matukar baka taɓa zuwa aikin haji ba to gaskiya iliminka akan aikin hajji na kasashe ne shi ya sa amfani da littafi ga wanda yake da niyyar zai tafi aikin haji kuskure ne baya ga cewa dole ne a yi amfani da littafin dole ne kuma ya je gaban malami ya zan yana musa bayani yadda zai samu hali a can da kuma yadda al'amarin zai kasance don haka mafi dacewa ne ya je gaban malami shi malamin zai ba shi sunan littafin da ya fi cancanta ya nemo saboda ya karanta da shi akan al'amari na aikin haji sai tambayarsa ta biyu yake cewa malam shi idan mutum na sallar nafila sai aka tada sallar farilla shin zai iya sallamewa ko ko sai ya gama nafilarsa mala ya mini bayani idan ya kai ga kullar raka'a guda kafin a tada iqama to malamai sun ce babu laifi dan ya karasa in ya kai ga kullar raka'a guda kenan yana cikin alqaulul mubin shafi na 64 amma matukar bai kai ga kullar eh, raka'a guda ba wajibi ne ya katse wannan nafila ya shiga sallah don annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai. tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ke cewa malam tambaya ta ita ce game da sallar tahajjud da tarawihi don Allah wace ce tafi dacewa mutum yayi eh, qiyamul layl tahajjud tarawih dukkan su ma'anar su daya abu ɗaya ne shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane dare yana ibada kuma baya wuce raka'a goma sha ɗaya tambaya ta gaba sai mai sai mai wannan yake cewa don Allah malam a taimaka min da addu'a domin na samu jarabta ta bangaren iyalina ba su da lafiya don Allah ma Allah ya taimaka min da addu'a Allah ya bani mafita Allah mu ya amsa mana du'a yau sai mai wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam mutum ne tsoho kuma dan siyasa sai mai yawan yin alkawali a ƙarshe idan ya yi alkawalin sai ya saba kuma ya juya ma mutane baya shi malam menene hukuncin wannan to ya ji nasiharka ka insha Allah zai gyara kenan ko ba wanda bai san saba alkawari ba shi da kyau ba sai mai wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya kuma Allah ya saka ma malam da alkhairi yana kuma wannan ilimi na malam ya amfani mutanen musulmin duniya baki daya saboda haka muna roƙon Allah shi mashi rahama shi gafarta mashi da iyayensa sai tambayar sai ce don Allah malam taimako muke nema a ware mana wata rana da za a yi mana wa'azi akan abin da ya shahi zina don mu ƙara nisantarta. to tafsirin muke idan ayar zunan ta zo za a biyo kanta amma na tabbatar insha Allah malamai suna karantar da mu kuma ana wa'azin ko da yaushe akan al'amari na zina ba wanda bai san haramu bane in Allah ya kai mu wannan lokaci insha Allah za a yi sai wanda yake cewa ina mika shaziya ta ga malam na rashin da ya samu a baya da kuma rashin Sheikh Jafar rahimahullah Allah ya ji kansa amin bayan haka malam a fasara min wannan aya wa aqsimu bi hablillahi jami'a domin naji wani malami ya karanta ayar yana cewa duk wanda ya ce bai bin wani sallah to jahili ne sai dai a bar mutum da bid'arsa domin duk wanda ke karanta fatiha da sura ana iya bin shi sallah tambaya dai yana son fassara wa tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah baki daya tambaya ta gaba sai wanda ya ce ni ne aka yi wa haihuwa kuma ina son in sama in sa ma yaron da aka haifa suna mus'abul khair malam don Allah ka taimaka mini da takaitaccen tarihi mai wannan suna da kuma fasarar sunan a mafi sauki shine je gaban malami don bayyewa in gaya maka tarihin wani mutum guda a takaitaccen lokaci haka illa dai mus'ab bin umair yana cikin manyan sahabban annabi muhammad kuma shine malamin farko da annabi ya turo shi madina ya fara karantarwa kafin annabi ya iso madina wannan shi ne don haka suna ne mai kyau don ya sa wa ɗansa babu laifi amma in ya haɗa shi mus'abul khair nan ne kuskure yake sai dai ya bashi a matsayin lakabi amma sunansa mus'ab karanta tambaya ta gaba yake cewa malam idan mace ta gama al'ada dole ne sai ta kwance kai sa'annan ta yi wanka a babu shakka haka ne da wato al'ada da kuma biki matar da ta gama biki ko al'ada za ta tsefe kai kafin ta yi wanka yana fatul bari a mujallar na sha biyu shafin ɗari biyu da arba'in da hudu tambaya ta gaba sai tambayar sa ta gaba ke cewa malam don Allah ina son ka yi mini bayani akan mutumin da matarsa tana sai da gawayi sai ya ce mata kada ta sake kawo gawayin nan a gidan shi tunda ba gidan ubanta bane ya hukuncin wannan to ya yi zagi bai kamata kuma musulmi ya yi zagi ba bare kuma ga matarsa saboda haka wannan mutumin bai kyauta ba tambaya ta gaba sai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam mutum ne yana sallah sai yaron sai ya fi tsari akan dardumar da yake sallah sai ya dan matsar da yaron shi malam sallarsa ta samu matsala wanda yake sallah ya matsar da yaronsa daga wurin sallarsa bata samu matsala ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah an sanar da shi cewa takalminsa akwai najasa ya kwabe ta ya kuma ci gaba da sallah dan ya kauda wannan yaro babu wata mushkila ga sallarsa